Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a kasar ghana kuma za ku iya kama mu ta alfa radio da ke kuma si a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 16 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To sarki Salman wato yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya yi kira ga kasashen duniya da ɗauki mataki akan Iran za ku ji dalili inda ta ƙara kudaden haraji kan kayayyakin amurka da ake shiga da su ƙasar sannan dubban mutane sun ba zama akan titunan birnin hong kong suna neman shugabar yankin ta yi murabus daga mukaminta kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu dai masana akan harkokin diplomasiya na ci gaba da tsokaci bayan da Najeriya ta ƙara jaddada goyon bayanta akan batun 'yanci kan yankin yammacin Sahara. Sannan za ku ji cewa a Najeriya an yi jana'izar mutane 34 da suka da wasu mahara suka kashe a har haren da aka kai a yankin shinkafi da ke jihar Zamfara. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an shiga zaman ɗarɗar a birnin Maraɗi sakamakon wata zanga-zanga da ta ɓarke a jiya da daddare bayan da hukumomi suka cafke wani limamin masallacin Juma'a. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar mana da shirinsa na idan waya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya ya dora laifin har-haren da aka kai a gabar tekun Oman akan wasu tankunan jiragen ruwa na dakon mai a kan Iran. inda ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki mataki kan wannan aika-aika har-haren waɗanda aka kai su a ranar alhamis sun kaikaici wani jirgin ruwan ƙasar norway ne mallakar wani kamfani mai suna front altea da wani jirgin ruwan dakon mai na ƙasar japan mallakar kamfanin kokuku corrigios a cewar yarima bin salman saudiya ba ta son yankin ya fantsama cikin yaƙi amma kuma ba za ta yi wata wata ba wajen ɗaukan matakan dakile duk wata barazana akan al'ummarta ko 'yancin gashin kanta amurka ma dai iran take zargi da kai waɗannan har-hare inda ta yi kiran da ɗauki matakan gaggawa kamar yadda makaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan ya bayyana a baya ya ce akwai bukatar mu ɗauki matakan ko ta kwana ko da lamarin zai rancaɓe amma kuma muna bukatar mu faɗaɗa goyon bayanmu domin tunkarar wannan lamari da ya shafi kowa da kowa. ita dai iran ta ta kanta da waɗannan hare-hare inda har ta gayyaci jakadan birtaniya da ke tehran bayan da ita ma birtaniyar ta zarge ta da hannu a hare-haren inda ta kara kudaden haraji da take karba kan kayayyakin amurka da ake shiga da su kasar yayin da takaddama cinikaya ke kara zafafa tsakanin kasashen biyu wannan mataki na martani da indian ta dauka na zuwa ne kwanaki bayan da hukumomin washington suka cire indian daga jerin kasashen da ke da gatan yin cinikayya da amurka ba tare da wata takura ba takaddama cinikayyar har ila yau na zafafa ne gabanin wata ziyara da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai kai kasar wanda ke neman india ta ba kamfanonin amurka karin damar yin hada-hada a kasuwanninta ta kuma rage takunkuman cinikayya kwararru na ganin cewa wannan rashin jituwa ta fuskar kasuwanci tsakanin amurka da indiya zai iya shafar burin da kasashen biyu suka sa a gaba na dakile karɓuwar da china ke ƙara samu a kasuwannin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban mutane ne suka bazama akan titunan birnin hong kong sanye da bukaken kaya a yau lahadi inda suka yi kira ga shugabar yankin kaira lam da ta sauka daga mukaminta masu zanga-zangar dai suna nuna fushin su ne kan yadda shugabar ta tafiyar da batun wani kuduri da ya bukaci a mika duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi ga china domin a mai shari'a wasu daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattaki ne dauke da furanni a hannunsu cikin yanayi na tsananin zafi inda suka taka tun daga wani wuri da ake kira victoria park zuwa ofisoshin gwamnati da ke tsakiyar birnin na hong kong a jiya asabar shugaba carrie lam wacce ke samun goyon bayan china ta dakatar da batun kirkirar wannan doka ba tare da ta yi watsi da ita baki ɗaya ba. a farkon makon nan ne ake sa ran amurka da kungiyar taliban za su yi wani zaman tattaunawa mai muhimmanci a qatar inda ake sa ran samun maslaha yayin da a kwashe tsawon shekara guda wajen neman mafita ga yakin da afghanistan din ke fama da shi wannan zama zai zamanto shine na bakwai wanda ake gudanarwa a doha babban birnin kasar ta qatar inda nan ne kungiyar ta taliban ke da wani ofishi na jikanayika tawagar amurka za ta samu jagorancin zalme khalilzad ne wanda ba amurke ne dan asalin kasar ta afghanistan a wannan zama tattaunawar wacce ba gwamnatin afghanistan a ciki ta mai da hankali ne kan janye dakarun amurka a kasar inda aka nemi ita kuma kungiyar taliban da ta ba da tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin kasar ta afghanistan wajen kai hare-hare akan wasu kasashe. a karon farko an gudanar da wani dan kware taron addu'o'i a majami'ar notre dame da hadarin gobara ya daidaita rufinta a birnin paris da ke faransa watanni biyu da suka gabata archbishop din ban wato birnin paris michel opitat ne ya jagoranci taron addoyin oui cette cathédrale est un lieu de culte ya ce wannan mujami'a wuri ne na ibada mai dimbin tarihi kuma na musamman kusan mutum talatin ne suka halarci taron addu'o'in mafi akasarin su limamai da ma'aikatan mujami'ar wanda suka sanya hulunan kariya domin kaucewa aukuwar wani haɗari baya ga haka an gayyaci wasu daga cikin ma'aikatan da ke sake gina cocin wajen taron addu'o'in wanda aka watsa shi kai tsaye ta gidan talabijin ɗin cocin katolika shugaban faransa emmanuel macron ya ce za a kammala aikin sake gina majami'an nan da shekaru biyar masu zuwa Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da Najeriya inda masana harkokin diplomasiya ke ci gaba da tsokaci bayan da Najeriya ta ƙara jaddada goyon bayanta ga batun yanki kan 'yancin yammacin Sahara shugaba muhammadu buhari ya jaddada matsayar najeriya ne yayin wata ziyara da shugaba ibrahim gali ya kai najeriya a ƙarshen makon da ya gabata daga abuja ga rahoton wakilin murya amurka hassan na kaina shugaba ibrahim gali na yammacin sahara wanda ya kawo ziyara najeriya ya yi wata keɓantacciyar ganawa da shugaba muhammadu buhari a fadar aso rock da kenan abuja Babban sakataren ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, Mustapha Suleiman, ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Uh, Shugaban na yammacin Sahara ya nemi shugaba Muhammadu Buhari ya sa baki don tabbatar da an gaggauta kada ƙuri'ar raba gardama kan batun 'yancin yankin na yammacin Sahara. kuma shugaba muhammadu buhari ya tabbatarwa shugaba ibrahim gali cewar zai zaburar da tarayyar afirka da ma majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da an gaggauta kada kuri'ar na raba gardama ba tare da bata lokaci ba yankin yammacin sahara dai ya ɗau shekaru masu yawan gaske na faɗi tashin ganin 'ya'yanta kansa daga mamayar ƙasar morocco ambasada suleiman dahiru wani gogaggen jami'in diflomasiyar najeriya ne abin da ya faru najeriya ta sake jaddada cewa support da take wa sarawi arab democratic republic bai canja ba taimaka musu da ake yi ko kuma support da ake yi tun tamanin da hudu lokacin da buhari yake shugaban ƙasa na soja aka yi wannan abu morocco suka yi fushi suka janye daga eh, organization of african unity lokacin oau fushi ne cewa organization of african unity sun amince cewa sarawi arab democratic republic ta zama independent ta gashin kanta wanda morocco kuma ba ta so. To da morocco ta bar wannan kungiyan ba ta sake waiwayowa cewa tana so ta dawo ba. Sai abin na shekaru biyu da suka wuce shine sai ta sake rubuta abin nan takarda cewa tana so ta dawo wannan kungiya na African Union. Na ce kar a bar Morocco su shigo in ba an ba su sharadi cewa dole su bar sarawi arab democratic republic da su zama independent ba ni a gani na a kori morocco daga wannan kungiya cewar yanzu najeriya tana dasawa da kasar morocco sosai yadda ya kamata kamar misali morocco ba za ta ce najeriya tana mata zaman kasa ba eh, eh, ba haka ba ne ai morocco ta san position na najeriya tun alif da ɗari tara da tamanin da hudu lokacin da najeriya ta samu oau suka yi amince da 'yancin sarawi arab democratic republic yanzu haka don muna shiri da morocco bai nuna cewa ba za mu faɗa musu gaskiya ba muna shiri da morocco amma bai nuna cewa kawai za mu zo mu goyi bayan morocco bayan mun san abin da morocco suke ba daidai ba ne morocco da Algeria ba su shiri. Eh to za mu sai idan muka ɗauki kasashen Afrika, misali kana ganin suna tare da Saharawi ne ko kuma suna tare da Morocco? Yawancin kasashen suna suna tare da Sahrawi Arab Democratic Republic. Kowa ya sani sarawi Arab Democratic Republic babu dalili da Morocco za ta mamaye wannan kasan karfi da yaji. Eh an wuce wannan To yanzu misali da wannan goyon baya na Najeriya a baya bayan nan, kana ga zai yin tasiri wurin samun yancin yammacin Sahara? Ko zai yi ko ba zai yi ba. Morocco sun san inda Najeriya ta tsaya. Sauran kasashen Afirka sun san inda Najeriya ta tsaya. Kuma ni zan faɗa maka cewa manya-manyan kasashen da suke Afirka suna bin sarawi arab democratic republic yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kai komo na diflomasiyya zai yi domin tabbatar da samun yancin kan na larabawan sahara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina To a Najeriya har ila yau an yi jana'izar mutane da wasu mahara suka kashe a har-haren da aka kai a yankin shinkafi da ke jihar Zamfara, arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk sanyin nan ya aiko mana daga Sokoto. lamarin ya auku ne da yammacin juma'a inda 'yan bindigar suka kai farmaki a ƙauyuka biyu da ke cikin karamar hukumar mulki ta shinkafi inda suka soma da mutanen da ke gonaki kana suka tunkari na cikin gari tuni da aka yi jana'izar marigaya 34 da yammacin jiya asabar a garin shinkafi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar da shugabannin hukumomin tsaro wannan lamari ya faru a garuruwan tunga kahau da gidan wawa 'yan bindigar gaskiya sun shigo ne lokacin da mutane suna cikin gonaki suka ta buɗe ma mutanen da a cikin gonaki wuta sannan karar bindigogin da ke faruwa duk wanda ya hito da cikin gari ya ne ya shiga daji da sunan ya gudu su kuma lokacin yan bindiga suna nan sai ya zancewa sun buɗe mashi wuta cikin iyawa Allah dai mutanen da a cikin gari ba su samu shiga cikin sa kai hari ba domin ta bayan gari ne suka shigo suka ta buɗe ma mutanen da ke noma wasu na shakka to su ne suka ta buɗe ma wuta wanda a jiya ma aka yi zana izan mutum talatin da hudu waɗanda Allah ya marsuwa. Rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta SP Muhammad Shehu ta tabbatar da aukuwar lamarin inda ta ce tana daukar matakan dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. A wannan kwamfanin na haka ne wannan ishu da incident ne ya faru kwarai kuma jiya CP da zubirge komanda suna cikin tawagar shi duk gwamna wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin jihar zuwa wuri. to mun je mun da yadda an yi ma gawaci 34 a jana'iza wannan harin dai ya biyo ne sa'o'i kalilan bayan da sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ya fitar da sanarwarsa ta farko inda ya sha alwashin ganin bayan kai hare-hare da satar mutane a jihar to amma ya ce zai ba da karfi wajen kokarin sasantawa da afuwa ga 'yan bindigar da ke bukatar hakan to sai dai kuma jama'ar yankunan da ke fama da hare-haren na ta babar tasirin wannan matakin la'akari da yadda wani yunkuri irin sa a can baya ya kasa magance matsalar to lalle sun ce ba za a yi noma ba amma ita wannan gwamnati ta zo sabuwa ta ɗauki mataki na cewa za ta yi sasanci da shiwa wanda mutane gaskiya suna bori akan wannan sasanci domin mutumin da ke son a yi sasanci da shi kun bai kashe mutane sasanci za a yi shiya sannan mutane sun ɗauki matakin kare kansu domin ina tabbata maka duk gari unguwa kowa yana da akwai kungiya wadda ake yi cikin gari kowa inda dai ba mu kwana akan yi hita domin jajircewa a kalubalance waɗannan mutane kowace kowa wadda ka shigo a cikin gari ana aje mutane wurin su zo su kare kansu da kansu mutumin da bai yadda ya kashe ka ba to wani sasanci za ka da shi mu ba mu da bukatar wani sasanci yan har dai ba za su kashe mu to ka ya kamata ita kanta gwamnati ta kula wata yaudara ce su kullo da ita domin tsohon gwamnati ta wuce ta yi wannan sasanci bai zama alheri ba to ba musawar za a yi kuma za a ce a wani sasanci ba kuma ya zama alheri mu gare mu. tuni da shi ma sabon gwamnan jihar bello muhammad matawalle ya a aniyar fito da hanyar sulhu domin dakile kalubalen tsaro a jihar inda tuni ya gudanar da taruka da fulani da yan sa kai da sarakunan gargajiya da kuma jami'an tsaro murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria. gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda aka shiga zaman ɗarɗar a birnin Maraɗi sakamakon wata zanga-zanga da ta ɓarke a jiya da daddare bayan da hukumomi suka cafke wani limamin masallacin Juma'a da ake zargin yana da yunkurin tunzura jama'a da ta bijirewa wata doka da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasar. wakilin murya amurka a yemen suleiman barma ya aiko mana da karin bayani matakin cafke limamin masallacin juma'a na sahaba da ke unguwar zariyar birnin maradi ne ya harzuka matasa suka fito kan tituna suna cinna wa tayoyi wuta a zanga-zangar da aka fara a jiya da daddare wacce aka waye gari da ita kamar yadda mansur sani wani dan jarida mai zaman kansa ya shaida min ta waya yanzu yanzu ga na baro wasu unguwanni musamman ma tsofaffin unguwanni da manya-manyan tituna inda nan ne abin ya fi kamari inda ake taba ta kashi tsakanin iko da su matasan gari suna nuna cewa ba su gamsu ba da wasu dokoki da aka kirkiro waɗanda suka shafi addini musamman ma na auren jinsi kamar yadda ɗaya daga cikin malamai ko limamai rayadun ya ambata a wani masallaci na sahaba da ke a nan cikin garin maraɗi wanda wannan malamin kuma yana cikin mutanen da aka riƙe wanda ya ƙara harzaka su matasan. Ainihi dokar da ke bada izinin sanya ido akan batutuwan da suka shafi gina wuraren ibada da ma yadda ake tafiyar da su wacce gwamnati ta aikewa majalisar dokoki daftarinta ita ce ta haddasa rudani a kawunan al'umma dalili kenan dan majalisa mai wakiltar al'ummar jihar maradi alhaji sani atiya ke jan hankula. Eh, su malamai sun kira mu sun gaya mu ga irin koke su kuma ga abin da suka ce sun gani ga takardu mu kuma kawo mu Allah da za mu duba mu gani in abin da suka gani haka nan ne in abin bai saba musulunci ba insha Allah za mu gaya musu kuma mu ci gaba da wayan masa da kai in kuma ya saba musulunci za mu kaurace mashi kuma mu gaya ma gwamnati ai hatara da wannan abu don a samu zaman lahiya a nan ya mai wasu kungiyoyin addinin islama kimanin takwas a ƙarshen wani taron wa'azin da ya gudana a jiya asabar da daddare sun gargaɗi majalisar dokokin ƙasa ta yi watsi da wannan ƙudurin doka yayin da suka yi kiran jama'a akan batun zaman lafiya shitu isa mamba ne a wannan tafiya abin da ya kama shugabanni su gane ba wata ni'imar da allah ya mana wannan ƙasa Faci tarbiyya irin ta addinin nan muna mutunta shugabanni suna mutunta mu mu ne musu biyayya amma in aka yi tsarin da aka yi da addini to abin ba zai kyau ba. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya baiwa kowane ɗan ƙasar izinin gudanar da addinin sa ba tare da wata tsangwama ba. Saboda haka waɗannan ƙungiyoyi ke ganin ƙullo da wani tsari na daban tamkar toye 'yancin ɗan adam in ji Sheikh Sha'ibu Muhammad. Tunda kowa na da 'yancin shi addinin shi a ƙasar da ƙasar mu take kan tsarin da yake to mu kuma musulmi masallatayya ke tahe da su masu kudin mu gina su ba su sa limanci ko wata kungiya ta gina ta sa liman ita ke iya ɗaukar nauyin wuta da ruwa da komi da tsarin shi kenan wannan shine tsarin da muke tahe a kai kenan duk wani tsarin da ba zai kawo gudunmawa ko ci gaba game da wannan aiki to gani mu kenan kamar akwai tauyewa musulunci a farkon makon gobe ne majalisar dokokin kasa ke sa ran nazari akan kudirin dokar saka tsari a sha'anin gudanar da wuraren ibada da makarantun allo da nufin kaucewa rigingimu masu nasaba da dalilan addini matakin da ya samo asali daga shawarwarin karshen taron da ya hada malaman addinin musulunci da hukumomi a nan ya mai a watan nuwambar 2017 Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon yana ca rufe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Janar Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar, musamman ma matasa. ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni shida da kaddamar da shi. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban amsar tambayar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mashi kan irin ƙoƙarin da kwamitin suke yi wajen jan hankalin iyaye mata a kan matsalar mu'amala da miyagun ƙwayoyi ga ci gaban bayaninsa. Kuma maganan iyaye su ba yara tarbiya shine babban abu bayan haka akwai lamarin almajirai wannan lamarin almajirai in ba a gyara shi ba zai kawo mana babban cikas a arewa a nan gaba mun so magani ba cewa nake a hana almajiranci ba ko makarantun allo ko makarantun islamiyya ainihin ma na makarantar allo ne na makaranta allo sannan muka je na boko amma yanzu za ka ga yara suna islamiyya din amma ko shiɗin ma yana tare da wasu matsaloli saboda ba abinci ba wajen kwana ruwan wanka da wasu abubuwa kayan sawa iyaye kawai za ka ga sun tura su shikenan su iyayen ma da suna cewa alhamdulillah yanzu yaro ya fita hakina kuma ba zan yi wahalan abinci ba amma sun kai problem ma wani kenan shi shi malamin can sai su fita bara ba abinci sai bola za ka ji yara suna neman abinci ba abinci me zai sai wani aboki ya ce to ga wani abu nan ka gwada ka gani zai kashe maka yunwan sai su gwada to drug ya shiga kenan wannan maganan na farko kenan sannan na biyu rashin boko din babban masifa ne a gaba saboda rayuwa ko mun ki ko mun so yanzu sai an hada da boko fa ka sami ilimin boko saboda aiki saboda su ma su sami aiki su tashi su zama gwamna minista har shugaban kasa amma sai da boko a rayuwar da muke ciki yanzu in ba boko din nan to akwai matsala saboda ba za a sami wani aiki ingantacce ba gaba wanda za ka tashi har ka ce da kanka da iyalanka da sauransu to shi ne abin da muka so ga su kidnappers su bandits din da wasu da suke kewayawa to wani yana cikin eh, problems din fa yana cikin problems din dole a yi gyara gyara ne ba wani abu mai tsanani ba gyara ne kadai za a dan gyara yara su yi makarantar allonsu kuma su je su yi boko a a wasu wurare a nan kasan suna da shifts biyu ai in za ka je primary akwai shift na safe takwas zuwa sha biyu sannan bayan azahar akwai shift na rana misali ko karfe daya zuwa karfe biyar haka ko wani abu kamar haka to ba sai ka je wannan na safe ka yi boko na yamma ka yi islamiyya ba ko kuma ka soma da wannan ka yi wancan da yamma aka ka samu biyu kenan to shi ne cikin eh, shawarwarin da muke so mu bayar yanzu ana zargin malaman makarantun kansu da jagorancin harkar kwayan nan akwai wani mataki da kuke ganin za a ɗauka a kansu wani makarantu na makarantu makarantu na islamiyya ne na bokon ne malaman ana zargin su da cusa wannan ra'ayi na shaye-shayen ga yara domin ai suna suna abusing ko suna suna bata yara ta fannoni daban-daban akwai wani tanadi da kuke yi na musamman domin malamai still za a karfafa agencies din nan agencies na Eh, ndlea na dark customs first a hana kwayoyin sannan a tono su wane ne suke wannan a kama su su samu hukunci dole ne especially makarantu kuma kowane makaranta za a sanya counselors wato kansuloli na drug abuse dole daga su ne yanzu za su ma wato koyar ma yara duk wanda suka kauce za a zauna da su a gyara su tun da wuri amma malami da aka kama yana irin wannan sha'anin to za a ba shi horo da kanshi ba ba kora ma kaɗai ba to shi ne. janar muhammadu buba marwa mai murabus kenan shugaban wani kwamiti da ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a najeriya Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu janar Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar sai kuma bansa tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. to muhammad bin salman na saudiya ya ɗora laifin har-haren da aka kai a gaɓar tekun oman akan wasu tankunan jiragen ruwa na dakon mai akan iran inda ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki mataki kan wannan aika-aika har-haren waɗanda aka kai su a ranar alhamis sun kai kaici wani jirgin ruwan ƙasar wato ƙasar norway ne mallakar wani kamfani mai suna front altair da wani jirgin ruwan dakon mai na ƙasar japan mallakar kamfanin da ake kira kokuku courageous a cewar yariman bin salman saudiya ba ta son yankin ya fantsama cikin yaƙi amma kuma ba za ta yi wata wata ba wajen ɗaukan matakan kariya india ta ƙara kudaden haraji da take karɓa kan kayayyakin amurka da ake shiga da su ƙasar yayin da takaddamar cinikayya ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen biyu wannan mataki na martani da india ta ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da hukumomin washington suka cire indiya daga jerin ƙasashen da take da gatan yin cinikayya da amurka ba tare da wata takura ba takaddama cinikayyar har ila yau na zafafa ne gabanin wata ziyara da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai kai kasar wanda ke neman india ta ba kamfanonin amurka karin damar yin hada-hada wato a kasuwanninta ta kuma rage takunkuman cinikayya dabban mutane ne suka bazama akan titunan birnin hong kong sanye da bakaken kaya a yau lahadi inda suka yi kira ga shugabar yankin kaira lam da ta sauka daga mukaminta masu zanga-zangar dai suna nuna fushin su ne kan yadda shugabar ta tafiyar da batun wani kuduri da ya buƙaci a miƙa duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi ga china domin a mai shari'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau bill andrade ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc la radio.